Bismillahir Rahmanir Rahim. Ba jini na bace. Babi na bakwai. Haba happiness. Dan Allah dan Annabi ki taimake ni ki tsai da kukan nan naki haka. In kuma ba so kike wani ciwon ya kama min ke bana shiga uku. Hararar da ta watsa masa bai san san da ya zauna a gabanta ba. Kwace rikon da ya mata tai da karfi ta ce, "Ina ruwanka da ni, ina ruwanka da kuka na. In shekara ne ina yi meye matsalar ka da hakan?" ni kuwa nake da matsala da hakan tunda ke ɗin rayuwa ta ce gaba ɗaya domin ke ce farin ciki na walwala na da jin daɗi na damuwar ke yana nufin nima tawa damuwar a haba don Allah ashe haka ne to bari na kashe kaina da kukan na ga kai ma za ka bi ni tunda ni rayuwar ka ce sai maganar tana yi masa wani kallon sama da ƙasa kafin ya ankare ta saki wani uban ihun da ta rusa bai san sanda da ya saurin janyo ta bai haɗa bakinsu waje guda jikinsa na wani irin rawa sosai ya shiga kisan ɗinta yana shafar sassan jikinta wani irin romantic ɗin da yake yi mata mai matuƙar kashe gaban jikin mutum take kuwa ta yi laƙwat tsabar shaf ɗin da ta shiga kukan na tsayawa ya tak sai idanuwanta da ta lumshe tana karɓar saƙonninsa da ƙyar dida ta samu ta lallaɓa baffa har ya samu ya yi wanka ya ci abinci suka fita shi da nasar. sai da ya tabbatar ya kashe bakin rigimar kafin ya zaunar da ita a gabansa tare da tsira masa ido ya kamo tattausan hannunta ya riƙe cikin nasa yana ci gaba da binta da kallo wanda sam ta kasa haɗa idanu da su. don allah ki bani dama mu yi magana ta tsinci sassanyar muryar shi yana faɗa duk da cewa bata tanka masa ba ya san cewa za ta saurare shi shi kenan tunda bata kwace daga rikon da ya mata ba duk da cewa na san kina jin haushin mu akan abin da ya faru amma bai kamata a ce kin ɗora mana laifi ba maryam a ta ɗago jajayen idanuwanta ta kafe shi da su wannan shine karo na farko da md ya taba ambatar ainihin sunanta domin ko da a ce yana kira bai taɓa kira a gabanta ba. Nan MD ya ci gaba da ba wa Maryam labarin abin da ya ta faruwa bayan ta bar gida. Da irin yadda Sailuba ta mai da baffa ɗan aikinta komai shi yake mata hatta mofin da girka abinci. Ta kuma yanayi tana masa tsawa jiki na rawa da kuma yadda ta sa baffa yake kyautar da Nasar ga Anti Shamsiya. Tare da korar da ta sa ya wa Inna da kuma shi akan yaƙi sakin auren da aka yi musu. Wanda ita Sailuba ta ce dole baffa ya sa MD ya sake ta. Sosai ta riga kukan bakin ciki da takaicin kasancewar rikonta a hannun jakar mace irin Sailuba. Kafin ta dube shi ta ce Amina kuma fa. Dam dam ya ji zuciyarsa ya wani irin tsinkewa. Ido ta kure shi da shi haka nan ta ji gabanta ya yi wani irin mummunar faduwa. Ta ce Bras magana fa nake ina Amina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un MD ina Amina. Ta faɗa jikinta yana rawa gaba ɗaya ta riko, hannayensa tana jijjigawa. Cak ta tsaya tana kallon yadda hawayensa suke ɗigowa saman fararen idanuwanta. Take jikinta ya kama wani irin tsima ta ce, Me kake nufi Amina ta mutu? Maganar ta ya ƙara tsintar masa da zuciya. Ya fashe da kukan da bai shirya masa ba. Yayin da numfashinta ya ɗauke dab sakamakon amsar da zuciyarta ya bata cewar babu aminta a wannan duniyar. Shi ma kukan nashi ne ya tsaya cikin wani irin tashin hankali ya fara jijjiga ta. Yana kiran sunanta da ƙarfi. kafin ya ƙwala kiran sunan Baffa da wani irin ƙarfi yana jijjiga ta. Kiran da yawa Baffa ya yi daidai da dawowarsu da nasar daga fitar da suka yi. A guje suka hau rigirgen shiga ɗakin don ganin abin da yake faruwa. A gigice yake jijjiga ta, cikin tsantsar tashin hankali tare da nadamar sanar da ita wannan mummunan labarin sai dai kuma ya riga da ya zama dole ta sani sannan kuma babu wanda ya cancanta ya faɗa mata sama da shi a tare babba nasar da rida wacce bata jima da tashi daga nata baccin ba a matuƙar firgice suka yi kanta gaba ɗaya a ruɗe baffa yake tambayar abin da ya same ta cikin tashin hankali md ya ce baffa na faɗa mata babu amma neman yi rashin ami a wannan duniyar babu ita ta yi mana nisa nisan da ba za ta taɓa dawowa ba har abada md yake wa baffa wannan bayanin yana kuka tamkar wani ƙaramin yaro kukan da bai yi shi a da ba shine yake yin sa yanzu kuka ne mai tsananin ƙuna da baƙin cikin rashin wanda aka yi babban rashin sa baffa nasar dida duk kukan suka fashe da shi ba ma kamar baffa da baƙin cikin sheninka na md baffa shine wanda ya cancanci kuka shi ne wanda ya dace yi kuka ba wai MD da ke tare da farin cikin shi ba, bare kuma da Nasar da ko matakin farko bai hau ba na rayuwa, sai kuwa Dida da ta sadaukar da farin cikin ta saboda laifin da ba ita ta aikata ba. Dida ce ta yi karfin halin samun ruwa aka shafa mata ta dawo hayyacinta, cikin wani irin yanayi mai wuyar fassara, cikin tsantsar damuwa da tashin hankali. abu ne wanda ya zo mata a wani irin bahagon yanayin da bata taba kawo wa ranta ba rasa aminta a wannan duniyar tamkar rugujewar duk wani tsarin rayuwarta ne to duka duka ma yaushe ta san cewa Amin ita ce mahaifiyarta duka duka yaushe ta san matsayin amma a gare ta bata fara jin daɗin ta ba nasar shi ya more tun da shi ya san daɗin uwa irin ammi ita kuwa wannan tsinanniyar matar ta yi mata katangar karfe da mahaifiyarta wannan shine mutuwar almuru ba zan yafe mata ba ba zan taɓa yafe mata ba ba zan taɓa yafe mata ba har duniya ta naɗe ta cutar da rayuwata ta raba ni da farin ciki na Allah ya isa ba zan yafe mata ba ta ƙara fashewa da kuka da wani irin kafirin kuka mai azabar ƙarfi da sauri md ya ja ta jikinsa ya rungume ƙanƙam yana shafar bayanta a hankali shi ma nashi hawayen ya kasa tsayawa Baffa kuwa da Nassar ganin kamar yana ƙara rikita yanayinta saboda kukan da suke wanda Baffa da biyu yake nashi kukan ya sa Dida ta ja su suka koma ɗakin su. Shi kan shi sai da ya aro wa kansa jarumta sannan ya iya ɗago ta. Yana kallon cikin irin ta wanda suka sauya kala tsabar damuwa cikin wani irin sassanyar murya ya ce ki haƙuri don Allah ki daina kukan haka. kada ya illata ki kin ga tunda abin nan ya faru kike ta famar kuka har zuwa yanzu da ba kuka ya kamata ki yi ba kamar wata doluwa take kallonsa kafin cikin wani irin rauni da rawar murya ta ce to me kake so na yi idan ban yi kuka ba ko ba kai ka ce min na rasa amina ba rasa ta fa kuma rashi har abada ba mu wani shaƙu da ita ba ta zo ta gudu ta bar ni me kake so na yi to ƙarasa fashewa da kuka tai tana jijjiga shi a da rake take bukata Maryam ba kuka ba wannan shine gatan da zaki yi mata a halin yanzu kuma shi ne sahihiyar ƙaunar da zaki nuna mata a halin yanzu sannan ita ma za ta yi farin ciki da hakan wanda ke ma sai kin samu natsuwa a bisa hakan ko fa darajar samun ganin gawar ta ban yi ba bare mu yi ban kwana ban samu damar ganin gawar mahaifiyata ba ta ya kake tunanin zan samu natsuwa ki hakuri don Allah Maryam ya faɗa yana ɗora ta saman cinyar sai yana rarrashin ta da sanyayen kalamai da ƙyar ya iya shawo kanta ta daina wannan kuka amma fa sai da ya haɗa ta da tofa mata addu'a don ya lura kamar ba ta cikin hayyacinta. A hankali ya rika shafa bayanta yana ɗan bugawa kaɗan-kaɗan har ya ji numfashinta ya fara sauyawa, alamun bacci ya kwashe ta. Kafe ta yi da idanuwan idanuwansa wani irin tausayinta na huda shi, musamman ganin irin fitananar ramar da ta yi. Jiya wani irin abu na bin jikin shi take ɗago ta yi wani irin rungume ta tsantsan a jikin shi, yana sauke wani irin zazzafin numfashi kafin ya soma magana. Ƙaddara ne, ƙaddara ne ta sa ban yi tunanin komai ba na tafi na barki. Da rabon za ki sha wannan gwagwarmayar. Ban san cewa rayuwarki za ta kasance a haka ba. Da ban tafi na barki ba Maryam mai tallafa, mai talla a kan titi, wayyo ne Allah na wannan wani irin bala'i ne. Matata wacce igiyar aure na yake akan ta ne ta kasance a wannan halin. Ki yafe min, ki yafe min happiness, ki yafe min sarauniyata. Tun wancan lokacin zuciya da ruhi na basu huta ba wajen neman ki. Sai yau Allah ya dube ni ya kawo min ƙarshen wahala na. Daga haka wasu irin zafafan hawaye suka kama zubo masa. Babu kakkautawa. Idan ya tuna wai Maryam ce ya ganta a bakin titi tana sayar da lemu da ruwa, sai ya ji wani irin abu ya tokare masa a wuya. Don ana kiran sallar magariba ya sa ya ɗan zame ta je ya ɗauro alwala. Ya fito suka haɗu da su babba suka wuce masallacin cikin hotel ɗin. Sai bayan sallar isha'i suka fito a masallacin. Nassar ya wuce yayin da Baffa da MD suka tsaya don tattaunawa akan abin da ya shafe su. Duban MD Baffa ya cikin ƙunar rai ya ce Muhammadu a da ban yi niyyar rabuwa da Sailuba ba. Amma a yau a bisa faruwar wannan abubuwan ka zama shaida. Ni Ahmad Abubakar bafa na yanke duk wata alaƙa da ke tsakaninmu. Don haka na sake ta saki uku. ya faɗa yana zubar da hawayen baƙin ciki domin sailuba ta cutar da shi ba dan kaɗan ba wani irin sanyi ne md ya ji a ransa ko ba komai ba fa ya wanke masa zuciya tas ya ji daɗin hukuncin da ya yanke akan wannan tsinanniyar sailubar lokacin da ya shiga ɗakin akan sallah ya yi taddata ta idar da sallah sai gursheƙen kuka take ya salam ya furta can ƙasan makoshi kafin ya ƙarasa kusa da ita cikin rauni ya ce wayyo allah na A firgice ta dago tana kallon shi ganin yadda ya dafa kirjin shi yasa ta yi saurin ɗora ta saman nashi. Sai dai ta kasa cewa komai sai hawayen da ke ci gaba da zubo mata. A hankali ta ga yana yin baya kamar zai faɗi. Da sauri ta saka dukan ƙarfinta ta finciko shi sai gashi sun zube a ƙasa. Ta yi filas yayin da ya kasance a samanta. Kafe ta yi da kallo ita ma aka yi dace ta ɗago idanuwan sai ya sarge da juna. Tamkar wani magana ɗisu sai suka kwashe kusan minti bakwai a haka. Kafin cikin shakwaba ta ce menene. Yanayin da ta yi maganar ya sa ya ji wani irin zumzum a jikinsa. Take ya nemi lakar sai ya rasa sai hannu da ya sa da nufin kankame ta, amma sai ya kasa hakan saboda yadda jikinsa ya gama mutuwa. Ita kuma ganin hakan da ya ba ƙaramin tsorata ta yi ba, sai ta ɗauka da gaske akwai matsala. Hakan ya sa bata san lokacin da ta tallafo fuskarsa ba cikin muryarta da ta ci kuka ta ƙoshi, har ta ɗan dusashe ta ce, "Buras lafiya, da ta san yadda yanayin yake haukata shi da ba za ta ƙara magana ba, amma ina san bata gane halin da yake ciki ba. Ta ci gaba da cewa dama baka da lafiya ne amma baka faɗa ba, ni dama yadda na ga tsananin ramin nan naka na san akwai abin da ya Maganar ta ya katse ta wani irin zazzaro ido sakamakon wawurar da ya kai wa bakinta. Ya kama tsotso tamkar ya samu sweet. Babu shiri ta idanuwan ta ganin irin kallon sha'awar da yake jefa mata. Sai da wani irin matsananciyar kunyar sai ya kama ta. Sosai ya tsotsi bakinta son ransa kafin ya kyale ta ya dago kanta yana son kallon idanuwanta. amma ta ƙi shi wannan damar ta hanyar tusa kanta cikin ƙirjin shi wani irin murmushi ya saki yana ɗan shafa hargitsattsan gashin kanta baffa ma da suka koma ɗakin da suke ya ce dida ta zauna za su yi magana babu musu ta da kusa da shi ta zauna ya ɗan kafe ta da ido haka nan yarinyar ta shiga ran shi nan ko ba komai ita ce silar dawowar farin cikin shi wanda aka gusar masa da shi ta hanyar batar da tunaninsa hakan ya sa cikin wani irin fargabar irin amsar da za ta bashi ya ce dida na gode kwarai da yadda kika sadaukar da farin ciki da lokacin ki a kanmu. A kan shukar da baki kika dasa gurɓataccen irin ba, amma kika daure kika girfe tare da haƙuri, sannan kika mallaka min abin da ya fi komai muhimmanci a wajenki. Na gode Dida, Allah ya yi miki albarka. zan cika alkawarin da na ɗauka a kanki ba karamin faɗuwa gaban ta da jin abin da ya ce ba domin ita a yanzu da ta zauna da shi ta san waye shi ta fahimci karamci irin nashi ta ji aranta za ta zauna da shi muddin rai domin ba irin su bafa ne ake rabuwa da su ta daɗin rai ba tana tsaka da tunanin ta ga ya miƙo mata ya sa zuciyarta tana tsaka da tunanin ta ga ya miƙo mata wata farar takarda a ninke take zuciyarta wani ya wani girgiza ta wani irin katse shi da fitinannun idanuwanta shi kam da sauri ya tashi ya bar wajen cikin damuwa da fargabar halin da zai kasance kamar kada ta buɗe takardar sai kuma ta yi shahada ta buɗe ga abin da yake kunshe a cikin takardar Assalamu alaikum ya Habibati a nurin raina. Fatan alkhairi a gare ki da fatan za ki kasance cikin farin ciki. Harshe na ba zai iya faɗar ɗimbin godiya da ƙaunar da nake miki ba. Abu guda na sani dida da a halin yanzu kin mamaye ni kin gina muhalli a cikin zuciyata. Gini ne wanda kika yi shi da katangar karfe wanda ba zai taɓa girgiza ba, bare kuma ya rushe. Di da mun yi miki alƙawari wanda a halin yanzu sai dai na roƙi alfarmarki yafe mu. domin rabuwa na da ke ba ƙaramin jidali ba ne a gare ni. Don Allah Dida, ina roƙon alfarmar ki ci gaba da zama da ni. Zan kasance miki a yadda kike so, zan miki duk wani abu da kike buƙata. Don Allah kada ki ce a'a masoyiyata. Wata irin ajiyar zuciya ta sauke cikin wani irin farin ciki ta shige ɗakin da babba ya shige, da gudu ta shige sa tare da sakin kukan farin ciki, wanda hakan ya yi matuƙar ruɗa babba. Ya juyo ta da sauri yana kallonta cikin matsanancin faɗuwar gaba ya ce, To ma saura.